Ƙungiyar International Rescue Committee na ma cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke taimaka waɗanda rikicin Boko Haram ke shafa a Najeriya, wanda don haka ne ma ƙungiyar ta saba laya ci gaba da ba tallafin da take yi, da take jawabi yayin ziyara gani da ido a jihar Adamawa, daraktar kungiyar a najeriya sera inde kumana ta ce baya ga jihar adamawa kungiyar na bada irin wannan tallafi a jihohin borno da yobe da su ma ke fama da matsalar ta boko haram um, a cewar daraktar kungiyar kungiyar mu ta ce ta al'umma ce da ke aiki a wasu kasashe wajen tada koma da al'ummomin da balawoyi da kuma tashe-tashen hankula ke shafa a don haka ne muka zo najeriya inda ma muka faro da jihar yobe kafin nan jihar adamawa kuma yanzu ma za mu mai da hankali ne wajen tada komadar al'ummomi da ke komawa yankunan su da aka kwato musamman a arewacin wannan jihar kamar yankin mincika da madagali kuma dole ne a haɗa hannu a wannan yunkuri a cewar jami'ar kungiyar lives of, of the population and of the people who have been, been suffering and struggling um, in, uh, in northeast Nigeria. tun farko da yake tarbar tabagar ta kungiyar ta IRC gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koyi ba ne da irin taimakon da irin waɗannan kungiyoyi ke badawa ga al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa. We to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ma gwamnatin kasar kamaru ke haramar sake iza kiyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar kusan dubu hamsin da shida kuma za su komo ne ta jihar adamawa to kowane irin tanadi ne gwamnatin jihar ke yi game da kularar waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu wannan ko ita ce tambayi da ne wa gwamnan jihar yayin wannan ziyara ta kungiyar ba da tallafin mu a state hakika ba mu da karfin eh, daukan wayannan mutane amma um, yanzu dai wanda na nada deputy governor ina shine chairman na wayannan idps already mun riga mun samu wajen da za su zauna kuma muna jira uh, uh, nema za su kawo mana tent da za mu fara daurawa amma mutane dubu hamsin da shida gari ne gaba ki daya. To sai dai kuma nata bangaren gwamnatin Najeriya ta ce tana masa ne da halin da 'yan gudun hira ke ciki a yanzu kuma kamar yadda hadimin shugaban kasar ta fuskacin tsare-tsare Honorable Ibrahim Bafatal ya bayyana akwai matakan da aka dauka. akwai hukuma da take da nauyin kula da wannan wanda kuma suna a shirye tun da dadewa suna da labarin kuma suna shirye za su karbi mutanen nan sannan kuma kowanne ne za a mai da shi a jiharsa a mai da su jihohinsu kamar yadda a ya tanada kuma tanadi kuka yi eh, to kamar yadda na gama akwai hukumomi waɗanda suke kula da wannan kamar kana sane da nema akwai ita ne take da haƙƙin kula da dukkan waɗannan mutanen da za a ba dawo da su daga kasar kamaru wanda kuma kwanakin ba da red cross da nema kun ga rawan gani da suka taka lokacin da aka mai da wa'annan na farko kuma haka ma suna shirye su karbi mutane. honorable ibrahim bafdal kenan da ke zama hadimin shugaban najeriya kan harkokin tsare-tsare ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya